wannan shayin za ki haɗa shi ne uwar gida ke da 'ya'yanki da mai gida gaba ɗaya kar a sake ba a samun irin wannan shayin da zan faɗa a cikin gidajenku wannan shayin yana raga-raga da malaria da typhoid wannan shayin idan aka haɗa shi ana amfani da shi a gida duk wasu ƙananan cututtuka waɗanda iska suke jawowa ake shaƙa da wanda ake shaƙa da wato a cikin abin da ya shafi shara abin da ya shafi wasu iskoki da suke tasowa ko hayaki masu guba idan ana shan wannan shayin zai wanke kwakwalwarku zai wanke sistem ɗinku insha Allahu ba za a rika samun yawan lalura lura a cikin gidanku ba musamman ga wanda suke da shara a cikin gida kudaje su ta hawa suna ebowa suna kawowa cikin abincinku ko kuma masu yara su rika sa fo yaro ya hau fo yana bayan gida a je a wanke a bashi a gurin kudaje su ebo su dawo da shi duk irin waɗannan cututtukan idan kuna amfani da waɗannan ganyayyakin guda biyu wannan shayin kar ku saki ya zaman tobe da wama a gidajen ku kuna amfani da shi ba domin yana da matukar mahimmanci wanda mutane miliyon dubbai sun gwada wannan shayin kuma yana amfani Allah ya sa ku ma ku hada abubuwa guda biyu kawai ake samu shine na farko za a samu ganyen gwaiba ganyen gwaiba sannan za a samu ganyen gwanda ganyen gwanda waɗannan abubuwa guda biyu su rak za ku samu ya za a haɗa shi shine musamman idan aka ebo ganyen gwaiba kamar guda goma sha biyu sai a ɗauko wato ganyen gwanda guda ɗaya babban nan ya isa sai a haɗa su a wanke su da gishiri bacin an wanke su sai a haɗa su a guri guda a tafasa su da ruwa lita shida lita shida galan ɗaya da rabi galan ɗaya da rabi idan aka tafasa shi sai ya zamanto an dafa shi zai minti 25 ko minti 20 yana da huwa in ya dahu sai a tace sai a samu mazubi a zuba yar uwa in za a sha a dindima ke da mai gida da yara in ya kare a ƙara a ci gaba za ku gode sha Allahu Rabi kuma za ku ga yadda rayuwarku za ta canza Allah ya sa ku hada ina muku fatan alkhairi ma'assalam kaina idan na tashi sai ya rika ƙaiƙayi ko kuma idan na zo ina taja kan sai wani gari ya rika yana ya dankari yana fitowa ko kuma idan na je kitso sai in ji kan yana ta wani mugun ƙaiƙayi yana wani kuɗa yana ƙaiƙayi in ta susa ni ba kwarkwata nake da shi ba ni ba wani abu nake da shi ba amma kai na yi ta ƙaiƙayi na sa hannu kenan ina abin nan amosani kenan amosani yana ɗaya daga cikin abin da yake sa gashi ya rika zuba yana ɗaya daga abin da yake sa kai ya dingi kaikayi in namiji ne haka nan zaka ga gashin yana zuba in mace ce ita ma haka nan zaka ga gashin yana zuba sai mata je tsifa idan ka ga gashin da za ta fitar da shi a wajen tsifa yana da yawa ga masu fama da wannan amosani na kai ga abu guda biyu da za ku yi amfani da shi insha Allahu rabbi aka ci gaba da yin shi tsawon sati biyu zuwa sati uku wata ɗaya malamai suka ce za ka rabu da wannan amosanin gaba ɗaya insha Allahu abubuwa guda biyu ne za a haɗa za a samu ganyen wato magarya sai a daka shi ya zama gari in kuma ana da garin ya fi kyau sai a yi amfani da shi za a samu cokali ɗaya babba sai a samu ruwa kofi biyu sai a tafasa wannan garin wato ganyen magarya sai a tace idan mace ce za ta rika ɗiba tana zubawa a kanta tana tajewa za ta rika zubawa tana tajewa tana amma sai an tace idan namiji ne so ake aski in yi aski sai ya ɗibi wannan garin magarya ya dafa shi ruwan ya ɗan huce sai ya wanke kan shi da shi idan aka wanke kan idan mace ce ta riga ta gama wanke kan ta caje kan ya bushe ana son in tana da abin da za ta busar da kanta busa in babu ta goggoge ya bushe haka namijin ma bacin an busar da kan sai a samu olive oil menene olive shine wato man zaitun sai a ɗiba sai a rika shafawa a kan kana yin wannan insha Allah rabi malamai suka ce tsawon wata ɗaya kowane irin amosani ne yake sa maka dandruff yake sa maka kaikayin kai yake sa miki kaikayin kai zaki rabu da shi insha Allah muna fata a gwada in an gwada kuma yayi a sanar da al'umma annabi duk inda suke so masu gwada assalamu